لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله معنى قول عائشه رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وباقنتي المراد بذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفاه كان في حجر على حجر عائشه بين ذقنها وصدرها هذا ما نزلت باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفتر له فيتصدق عليه هذا نقول nan ne ko babin da ke bayani menene wane ne miskini miskini mai yawon bara an ba shi tuwo ya ci ne miskini ko kuwa a'a wane ne miskini a shar'ance قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الإزامية عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-miskin bi hadha at-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wal-tamratan manzon Allah ce ba miskini ne wannan da kiyawo yana bara yana ruku a bashi tuwo a bashi loma ko da ko biyu a bashi tuwo ya ci ba manzon ba shine miskini ba qalu sai suka ce famal miskinu ya rasulullah to wane ne miskini in wannan almajiri da ke yawa da sauran kazo da sauran to da sai in ba shine miskini ba wane ne miskini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala allazi la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda ba shi da abin da zai zai wadatar da shi wala yuftan lahu ba wanda ya san da shi fa yutasaddaqu alayhi balle ay masa sadaka wala wala yasalu an-nas shay'a kuma baya roƙon mutane hmm. ba shi da wadata kuma baya roƙo kuma ba a san inda yake ba a san da shi ba ma balle a je a bashi manzo Allah ce shi ne miskin mun gane ku قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف من قال فيه ba miskini ne wannan da loma ɗaya loma biyu ko dabino ɗaya ko dabino biyu an bashi zai ce zauna ba wa ba shine miskini ba miskini shine almuta'afif mai kamewa wanda baya roƙo mutane ikra'u in shi'tum ku karanta in kuna so la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙo mutane su nace su matsa musu قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرو أنها سمع أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل باب كراهة المسألة للناس babin da ya zo na an ki an karhanta an hana mutum yana roƙo yana bara ya roƙi mutane ya roƙi wannan ya roƙi wannan قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم yace dan ku zai gushe ba yana roƙi mutane ya ga wannan ya shi ba zai taɓa wadatuwa ba yace sai a waye gari ranar tashin alkiyama sai ga kuskar ya zama mai ko loko mele ba nama a wasu kasafe kashi da an gan shi ranar lahira an san me ya sanarsa duniya yana roƙo ba gaira ba ba larura قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا معمر عن اخي الزهري بهذا الاسناد مثله ولم يذكر مزع قال حدثني ابو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس من زال الله شيء متم بزي بشي بين أروكم متاني حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم har ya zo ranar tashin alkiyama ba tsokar nama a fuskarsa قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من الله صلى الله عليه وسلم يجي من سأل الناس أموالهم تكثرا duk wanda ke roƙo mutane dukiyarsu don ya yawaita kuɗinsa ya wadatu shi ya yawaita dukiyarsa shine mana takaftura ba wai daruratan ba ba wai larura ce ta sa ka roƙa ba a'a ka roƙi wannan ya baka ka je ka aje ka roƙi wannan ya baka ka je ka aje ko yana bara ya tara dubannin nerori tare da shi kuma yana bara mazalla shi ce man sa'ala nasa amwalahum amwalahum takatturan fa innama yas'alu jamran yace garwashin wuta yake roƙo فليستقل أو ليستكثر فليستقل أو ليستكثر manzo Allah cin kaga dama ka yawaita kaga dama ka takaita abinda kake roka in ba talauci ne sa kake ba don ka wadata kanka ne manzo Allah ce garwa da wuta kenan ma'ana azaba kake so za ka dako maka Allah ya kiyaye wa'annan aljanu suna karfafa gwiwa ibara kenan suna hana ruku da bara na قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن ابي حازم عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي زم الله صلى الله عليه وسلم يا بدر شيوا لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس <coughs> من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعوم من زعل الله صلى الله عليه وسلم شيء لا أن يغدو أحدكم متقينكم يسمكم فيحطب على ظهره يجي سار كيا وإتا تيجي يدور أكن جنب بايسا يسامو أبن يزوي يسار يسامو أبن يزوي كار متنجي سنشي فيتصدق به يسرك على وني ويستغني به من الناس سنة يتسرن دوكيا mana mutum ya tashi ya samu kudin sassafe ya je daji ya saro itace ya dora akan gadon bayansa ya zo ya sayar ya samu kuɗi ya kare mutuncinsa ya sadaka da sauran kuɗin khairun lahu manzo Allah ce shine maka alkhairi min an yas'ala rajula ya fi maka alkhairi da kaje ka roki mutum atahu aw mana'ahu sawa'an ya baka abin da ka roka ko bai baka ba saboda mai manzo Allah ce fa innal yada al-ulya afdalu min yadi sufla manzo Allah ce hannun da ke sama ya fi hannun da ke kasa hannun da ke sama shine hannun da ke bayarwa yake mikawa hannun da ke kasa shine hannun da ke karba wabda biman ta'ul manzo Allah ce ka fara da wanda kake daukan nauyinsa wa kake daukan nauyinsa matarka ƴaƴanka iyayenka ƴaƴan riko da ke wajenka duk wani nauyi da ke kanka ka fara da su sai sun wadata tukunna matarka ta wadata ƴaƴanka su wadatu iyayenka su wadatu sannan ka je bakin titi ai ta burgewa a je restaurant a je a ci abinci a nuna manyan motoci duka isa ke قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم قال اتينا ابا هريره فقال يتي منذ ابو هريره سيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زق الله صلى الله عليه وسلم يتي والله نار إلى الله لأن يغدو أحدكم ɗayanku ya yi sammako fa ya ɗiba ala zaharihi fa ya bi'a ya tsaro kiraruwa a iccen girki ya ɗora akan gadon bayansa ya zo ya sayar thumma zakara da yake hadisi bayani sannan ya karta ya ambaci irin hadisin da ya gabata ya saro ya dora akan gadon sa ya zo ya sayar abin da sani a ciki ya kare mutunci sa ya sadaka da shauran shi ya shi alheri da yake mika hannu yana ku قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة والحزمة هي الربط من الأشجار من الشجرة من الآب يجمع الطيب يجي صار كده ويقول يقول أكن قدم باينسا قزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها يقول أكم قدم بايس يجي السير خير له من أن يسأل رجل شيء مسا الخير ده متنسي ده كان أدنسا ده متنسيسا يا أخي ما كان تليك نيك هنوك وتواني يعطيه أو يمنعه سواء يا باك بينك ركا ويا هنالك هو أني أكي كبك تشيرنا بدي قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شديد قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز الربيعة بن الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الحولاني عن أبي مسلم عن أبي مسلم القولاني قال حدثني الحبيب الأمين يتي حدثني الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين mun gane ko sifofi guda biyu kenan habibun amin aws ibn malik al-ashja'i aksu bayanin kenan ko kuwa badal bil mutabadal bil mutabaqa qala yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a yace mun kasance tare da manzon Allah wajen manzon Allah mu bakwai ko takwas ko tara muna zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سيما قال لك ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاكم بايع من الله صلى الله عليه وسلم wa kunna hadithu ahadin bi bai'a suka ce kuma bamu bamu jima ba da yin bai'a mu yi mu bai'a ba da jima ba ko manzo Allah ce ba za ku mu bai'a ba fa kunna sai muka ce kad bai'ana ka ya rasulullahi ai mu yi mu bai'a ya manzo Allah thumma qala sai manzo Allah ya sake maimaita ya ce ala tubayyi'una rasulullah ba za ku yi mu bai'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kunna sai muka ce kad bai'ana ka ya rasulullahi ai mu mu bai'a da kai ya manzo Allah ثم قال قل الله يتاكي من كان أكو ألا تبايعون رسول الله بزاق مبايعة من الله صلى الله عليه وسلم كنا كنا سوء to yanzu ya kamata su nemi ƙarin bayani kala fawasatna aidina aidiyana suka ce sai muka shimfida hannayenmu wa muka ce kad ana ka ya rasulullahi fa ala man baya mu yi maka mubaya'a yanzu kuma akan me zamu yi ba mubaya'a bayan farko ba ta yi ba ne ta yake akan me kuma zamu yi mubaya'a قال سيما الله صلى الله عليه وسلم <coughs> وانا ولا تمبايا مبايعتي تم سمم نعم. الا أن عبد الله ولا تشرك به شيئا وموتك وعلى شيء كذي كان في شركة والصلوات الخمس كي يصلي بنابير وتطيعه كي بيئية ما ربي طاعة أجل يا رب كان طاعة أجل كل طاعة باكو باكو أنا طاعة كوش wa asarra kalimatan khafiyya yace da ya faɗi haka sai manzo Allah ya koye ya asiri ya faɗi wata kalma ya koye bayyana ta ba wala tasalun nasa shay'a yace kada ku roki mutane komai kuyi yi mubaya'a bayan ku mubaya'a sai musulunci da abin da kai manzo Allah ce ku yin wata wannan mubaya'a ta musamman ku bauta wa Allah kar ku shirka ku yi salloli ku yi ta'a malan da aka ce shugaban ku ne yana kare muku addini da mutunci da dukiyar ku da lafiyar ku yana shari'a yana kare addinin musulunci aka ce ku yi masa biyayya gwamna ne sarki ne shugaban kasa ne minista ne shaman ne katuma ne sai a masa biyayya sa'annan kuma sai manzo Allah ce wala tasalun nasa shay'a haza mahallu shari in ma ga ba da sai farko ba da kan ba ya ci akan me suka haɗe musulunci akan ba ta Allah da rashin shirka da salloyi ba duk aka ga bayar ba wannan shine mahallu shari shi abin da ya karu ma wannan mu baya saboda abin da aka yi kenan wala tasalun nasu shay'a kada ku rokin ta ne komai to waɗannan mutanen da manzo Allah ya zabe su suka yi wannan mubaya sai mai ruwa yace fa laqad ra'aytu ba'd ulaika nafar yace wallahi tabbas na ga waɗansu cikin waɗannan mutanen da aka yi wannan mubaya'a da su yasqutu sautu sautu ahdihim fama yasalu ahadan yunawilu iyyahu zai hau doki sai yana hawa bulala ta tafaɗi ba zai ciwa da komai ba sai dai sauko ya tafi a bisa saboda sun yi alkawari ba za mu roki mai kowa wani abu ba sai na abokan yana cikin su bulala ana sadaka tafaɗi ba za ka ce dan Allah ne komai ba ka ba wannan alƙawari sai ka sauko ka ɗauki abin da ka koma ka hau hmm. to ina ga ka roƙi Allah wani abin da ba a roƙon kowa sai Allah ya zama shi ka yace babu nahi an almas'ala masala yace maqsud babi wa ahadithuhu yace maqsud babi wa hadith babi yace abinda ake nufi da wannan babi shine an-nahyu an-su'al a hana yin bara da ruku' wattafaqa ulama alayhi malamai sun sun yi ijma'i akan haka idan lam takun darura malamai sun ijma'i in ba wata larura bara da ruku haramun ne waqtalafa ashabuna sai ce wa isma malamai sun kari na ilimi fi mas'alatil qadir al kasbi ala wajhayn suka ce to mutum ba shi da komai amma yana da lafiyar da zai je da ku yana lafiyar da zai je sana'a yana lafiyar da zai je saka buga yana gwarzo gwarzo yana lafiyar da zai je saya bakin mai ne bata ba yana lafiyar da zai wannan ba shi da kuɗi zai roƙa zai roƙo kuma zai ko ba ba shi da kuɗi ba shi da abin da zai ci an tabbatar amma yana da lafiya lafiya ba arziki ba arziki mun gane ko sai to ya zai menene mai hukunci irin wannan mutumin ala wajhaini suka ce an kare juna ilimin malamai sun tafi mazhabi biyu asahahuma annaha haramun li zahir al suka ce magana mafi inganci haramun ne ya roƙo mace yana da lafiya me take hujja manzo Allah ce la an yahtaqiba ahadukum ka je ka tsaya kana bata bata gwarzo gwarzo menene da menene ya fi shi ka je ka dauko a itace akan gadon baya ka zo ka sayar ya fi maka kai roƙo to tunda kana da lafiya kuwa suka ce haramun والثاني مسألة تبي حلال مع الكراهة بثلاثة شروط سكتي حلال ne ba shi da abin da zai ci amma da karfi suka ce ya halatta ya bara ko ya roƙo amma da sharuɗa guda uku in aka rasa sharaɗi ɗaya a cikin wannan sharuɗa ya koma cikin masala ta farko suna na zama haramun dangana da bara da roko malamai sun kare juna ilimi mafi yawa suka ce haramun ne mutlaka wani suka ce a'a in ba shi da hali amma yana da lafiya sana'a ya samu ce ci ko suka ce ya halatta amma da shara'i uku shara'i na farko Allah yuzilla nafsahu shara'i na farko wannan bara da rukuzar zan zaka yi kada sa ka kaskantar da kanka na'am alwa ta wani tun daga kada ya zama roƙon ya sa maka kaskanci a cikin kanka ke ake roƙo haka kake yi kamar ne ko ko haka kake akwai kaskanci ko babu alilin uliya halayyun min al-wabda bi man ta'u hmm. suka ce eh in ba shi da kuɗi amma yana da lafiya ya halatta amma da sharadi guda uku na farko kada ya kaskantar da kansa wajen roƙo ko bara an taba roƙo da bara ba kaskanci a ciki zai yi zai yi ah, za a iya yin bara ko roƙo ba kaskanci na biyu Wala kada ولا يلح في السؤال كذا كناتي أتكين ركوب إنك تي ba ما بك وكتب كركز nasa. na uku wala yu'zi al-mas'ul shar'i na uku kada ka damu wanda kake roko kar ka cutar da shi ka dame shi ka ballanta masa wayannan sharuɗa guda uku an tana roko a samu ɗaya a cikin su ba to akan haka su ma sun dawo sun ce shi na ran ahadu hadhihi shurut fa hiya haramun bil ittifaq wallahu a'lam mun gane ko duk sa na mas'ala ta tashi bara ya da tsaro ko ya halatta ko bai halatta bara ta halatta sai ka ce ai malamai sun karu da juna ilimin sun ce haramun ne mutlaka wani suka ce a'a in ba shi da kuɗi kuma yana da lafiya wani yana da lafiya yana da hali kenan suka ce haramun ne mutlaka wani suka ce ba shi da kuɗi ba shi da abin da zai ci amma yana da lafiya da zai je ne abin da zai ci to suka ce sun an kare juna ne wani suka ce haramun suka ce ya halatta amma da sharadi uku sharadi na farko kada bar rokon ya sa ka kaskantar da kanka sharadi na biyu kada ka taku kada gallaza ma wanda yake rokon na uku kada ka cutar da shi dan sharuda guda uku sun haɗu to sai ka ce ya halatta maka kai bara ko roko saboda ka samu abin da zaka ci kana da lafiya sa'an nan za zo mu ji karin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dangane da roko ko bara babu hilu lahu mas'ala sai imam annabi ce babin da yazo wane ne ya halatta masa ya roko ya bara ya roka akwai wanda ya halatta kenan ko to zamu ji bayani daga baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد عن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياض قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال يتي أنكر برغا قبيصة بن مخارق الهلالي يتي tahammaltu hamalaka hmm. na ci bashi na yi sulhu na gyara tsakanin mutane tashi hankali ya tashi tsakanin su wallahi sai ka biya wallahi ba zan biya ba wallahi akwai wallahi babu sai ka ce nawa ne aka ce dubu hamsin ne dubu ne dubu goma ne ce na ɗauka zan biya araba araba ko ka ka bashi kai wani abu mas'ala mas'ala ta musulunci ya ke ta hammaltu hamala wani akwai bashi akan ka ko فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله da na yi ɗauki wannan nauyi sai da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ga abin da ya same ni ana bi na bashi na ci bashi na yi sulu na yi kaza da kaza ina so a taimaka min Fakala kala ya manzo Allah ce a kai a ta iya na sadaka muke ga tsaya zauna tsaya har a kawo mana sadaka fa na amura na ka biha sai muke a baka kala kuma sai da yazo ya fadi ga abin da ke tafi da ni ga bukata ta sai manzo Allah ku zauna ko tsaya ko bakkanan ka sadaka za mu sa a baka sa'annan sai manzo Allah ce ya qabisa ya kai qabisa da kazo kana neman sadaka ko kana bara ko kana roko innal mas'alata la tahillu illa li ahli thalathati gashi yanzu manzo Allah zai bayyana wa ya wane ne halaka ya bara sai manzo Allah ce bara ko roko bai halatta ba sai da sai da ɗayan mutane uku mu shaurare su da kyau baki daya manzon Allah ce la tahillu ina ma la tahillu <laughs> sadaka ba ta halatta illa li ahadi talaqatin sai da sai dai ga ɗayan mutane uku waɗanda larurar ta kai yadda manzo Allah zai bayyana su ne ya halatta su su bara su kuma za mu ga baran da manzo Allah ce sai ya bude kofar kuka ya kai ya iya abin da za su na farko rajulun tahammala hamalatan fahallat halat lahu al-mas'ala mutum ne ya dauki nauyi bashi ya bashi hau kansa saboda ya ci bashi ya gyara mutane ya yi sulhu ya kashe wuta ya menene manzo Allah ce ya halatta ya roku ko ya bara hatta yusibaha thumma yumsiku har ya samu daidai abinda ake bukata sannan ya daidai ba an saki mako ka samu ka tara ka wadatar ka sai kaza a'a ya halatta ya roka jama'a kaza kaza kaza kaza ko masallaci ko menene ana ba shi dubu goma yana tara ka dubu goma ya biya aka ce haramta kuma ya bara na biyu wa rajulun asabathu ja'ihatu اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش yake na biyu mutum ne masifa ta same shi ko ambaliyar ruwa ko gobara ko wani wata matsala ta faru ta ci dukiyarsa baki ɗaya ya zo yawa gari baya mallakar komai manzon Allah ce ya halatta ya bara ko ya roƙo har ya samu abin da zai iya tsayar da rayuwarsa ba sai ya tara abin da ya rasa ba a'a yana mallakar dukiya gobara ta canye duka ko ko ambaliyar ruwa sun yi gonarsa ko abu ya faru dai masifa ta samu dukiyarsa ya rasa ta baki daya aka ce ya halatta ya bara har ya samu abin da zai ci da shi da iyalinsa nan sai ya daina bara wa rajulun asabatu faqatun da mutumin da talauci bukata ta same shi hatta ya kuma salatu min zawi ya qaumihi har a samu dattawa mutum uku dattawa uku a cikin unguwa su ce lallai jama'a wane ya kai matuka cikin da a taimaka masa لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قيام قواما من عيشه أو aiki سدادا uku عيشه نوكو كده شيني wanda ya shiga cikin wani hali dan na larura da talauci da bukata har da tawon unguwa mutane uku mutane uku suka yi masa shaida cewa lalle wani yana da mutunci bukata ta same shi a taimaka masa to manzo Allah ya halatta ya roka a bashi har ya samu abin da zai ci ya biya bukatarsa sai ya daina ya dakata fama siwahunna min al manzo Allah ya ce abin da ya wannanci waɗannan guda uku abin da ya fita cikin waɗannan guda uku abin da ba ɗaya cikin waɗannan guda uku bane ya kabisa suhtan ya sahibu ha suhtan yace haramun kake ce haramun kake ce haramun ne shi ce mun gane ko mutum na yi halatta shi mara su yi ruku ɗaya mutum uku na farko da hamaltu hamala wanda ya ci bani dan ya kashe wata wutar ko ya gyara wani abin ya halatta ya roƙo ba wai ta kuɗi ba a'a ya samu gwargwadon abin da ake bi shi ya shi kenan shi ma yana roƙon na biyu mutum ne dukiyar mutum ne dukiyarsa babbar masiba Allah ya ci a yi gobara yi kone kone a yi an ruwa ayi dukiyarsa duk ga ta ya halatta ya roƙi ko ya bara ya samu abin da zai ci da sa zai dakatar da bara na uku mutum ne talauci da bukata ta same shi aka samu shaidu da tawa unguwa mutane uku masu mutunci suka kafa shaida cewa lallai wani ya dace a ko a zo masallaci a samu liman liman da mataimakin liman da ladar ko liman da ladar wanda tijo mutane uku zai lallai wani ya cancanci asalin mas'alar kenan zaki zo a ga liman da ladar mutum uku a samu dattawa guda uku su kafa shaida cewa lalle wani ya tafi ci a taimaka masa manzo Allah ya ce in ba ɗaya bane cikin waɗannan guda uku yace suhtan ya ha ina mana as-suhut haramun haramun miskici eh? Eh. eh ya halatta ka ba su tunda sun zo suna nema tunda da ya zo ka kisa sai manzo Allah ce zai ba shi za a baka amma ya hannu nuna maka zaka zaka baki bai halatta sai manzo Allah ce in yazo karkara shi ko shi a zai ce maka bai halatta bari da zai ce ma ya halatta ne bara ko hmm. eh eh a wannan matsala daban ce ta kwamiti unguwa da za a kafa ana neman likafa ne tukunya kudin haka kamar mutum zai mutu ba shi da shi kansa ba shi da abin da zai ci ko dangin sa ba shi da komai ba likafa ne to a sa kwamiti mana ana tarawa wannan ba sai ba sai ma mutum ya mutu ba sai ana tara tukwane a aji likafa ne a aji komai a aji yana faruwa ta dauka yi aje a cikin asiri abin da shi a dawo ya halatta ko ya halatta ba babu ibahati al-akhdhi liman utiya min ghairi mas'alatin wala israfin ke babin da yazo yana nuna cewa ya halatta in an baka sarka ko kyauta ba tare da ka roka ko ka sa rai ba ya halatta ka karba sharadi ne guda biyu ba tare da ka roka ba ko ka sa rai wani sharadi yafi ne. sa rai din yana da wahala shi ne shi ne farko sharadi ma sa rai ko yana da wahala sai ta yi ba za ka roka ba amma sa rai ya raka yi za a iya eh, za a iya control ɗin sa rai ɗin ya za a yi ya za ka yi hakuri bisa da baka da sana'a yi baka da kuɗi kana jira mutane duk wanda kaga ya zo da mota ko babban riga kana kallon sa kuna haɗuwa ya zo wajen ka farko me zai shiga ranka ko ya kawo maka ko Allah ya sa ya kawo ko an tsara ko ba tsara ba da sharadi da ya warware ke da ya za a yi kenan قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وحول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول yace naji sayyidina Umar dan Al-Khattab radiyallahu anhu yana fadar cewa قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني sai na wani ce manzo Allah ya kamar kyauta sun ce manzo Allah a ba wanda ya fi bukata ni ba da bukata alhamdulillah ba dai a yi tumamin tuwo a ci aka tuba bai fi maka mutunci ba da kaje ka zubar da ka ya ce ya a ba wanda ya fi ni bukata a nemi wanda ya fi ni bukata a har wata rana dai manzo Allah ya bani kuɗi فقلت سنتي أعطه أفقر إليه مني سنتي يا من الله وأنا كنت أدوك أبا وأنا فيني بكاتب هذا أنا سكرت الدنيا كفر haka sai na ali ya duniya gurri gairi ya duniya sai dai kima na ya sai dai yaudare sai dai kima wani na yarda na fi karfi a yi dukkan mace ba ka son za ka yi ya duniya gurri da zuwanki da zuwanki sai dai na ba ne ba sai ta Allah ka ɗauki wannan kuɗin ka ba wanda yake bukata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي خذه كربية عمر كربا كربا وما جاءك من هذا المال وأنت غير غير مشرف ولا سائل فخذه manzo Allah ce karba karba ba komai ai wannan dukiya duk abin da ya zo maka aka baka shi ba tare da ka sa rai ba ko ka roka ba sharadi na farko din yana da wahala imam an-nawawi da yake na sai da ya tawi yace wane ne a cikin mu baya sa rai yace sai dai a fassara sa rai din nan da wata mas'ala daban in ba zama sharadi ya abu mas'ala ta lalace daga sai za ce ya umar karbi ai wannan dukiyar nan duk abin da ya maka ba tare da ka sa rai ba ko ka roka ba ka karba wa la fala tutbi'uhu nafsaka abinda ba a baka ba bai zo maka ba kada ka sa rai ya za a yi kina roƙon ya bi sharaɗin farko na tsanani ko na biyu na farko al-ishraf shine ka sa rai cikin abu kana tsammani za a baka ka sa rai kana tsammani kana so kiris ka muka ce ka roka amma baka roka ba kai karfin hali saboda kai karfin roka ko amma yana nan a cikin akwai roko akwai roko zahiri akwai roko kuma ta dabara roko ta dabara malamai da ke yin su suka san kai <laughs> eh suna na hanyoyi da yawa in kun zo makaranta kuna zaune ana zaune akwai ɗaya a cikin ku ba zan faɗa muku sunan shi ba kowane sati gadon baya yake kawo ko ko nono ko ko azkar ba zan faɗa muku sunan ba yana a cikin ku eh, kowane sati sai ya kawo dami kowane sati sai ya kawo kaza to sai ya kenan na kenan na ke nufi amma ba zan faɗa muku sunan sa ba to kenan in kun kai ku goma wata kila ba ku kowa da ya bayar ba sai wannan ce ko wani ko alaji wani ko alhaji ne ko ne to kida kowa ku goma duk ba wanda ya baya amma kowanne yana tsammanin wanda ya baya sati mai zuwa mai za a samu wani zai baya guda nawa za a samu an yi roƙo ko ba a roƙo ba an yi roƙo eh? kaji wani wani ba roƙo bane kwaɗaitarwa ya yi aikin alkhairi da ko wai ɗaya roƙon kuma sai ya shirya da matarsa a gida da yara in karatu ya karatu manya alhazamir gari na zaune ka zo sai ya zo ana cin karatu ya dakatar da mala an ce gida ba karnan zirba ko mu ba kaza ba kaza sai malam ya lallaba ka ce to ina bar mu tashi karatu yaro ko ba yaro to amma fito fili ko da dabara a na akai ya suna na hanyoyi da yawa da da da da da masu yi suke ko eh? wai almajiran ne malaman suka kirkiro da hanyoyi na samun na samun halal ko haramu na samun mai قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء yace manzo Allah kasance yana ba sai na Umar al-Atta to kaga wata makaranta shi malamin ma ke ba almajirin ga wata makarantar malami ne ba almajirin shi kuma ba fa yaqulu lahu Umar sai Umar yace a'tihi ya rasulullahi afkara ilayhi minni yau na zarukan sai na ya manzo Allah wanda ya fi ni bukata a bashi eh ga ni na da albashi ga wanda bashi da albashi ni na da sauran tu tu ga wanda bashi da shi eh ina da ga wanda bashi da shi eh ayo a bashi fa qala lahu rasulullah fatamawwalhu aw tasaddaq bi kaza kai amfani da shi ko kai kai sadaka da shi wa ma ja'aka min hadha al-mali duk abin da ya zo maka daga wannan dukiya kuɗi wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fa khudhu alhalik wa baka rai ba kuma ba ba ta karba wa ma la fala tutbiqhu nafsan abinda ba a zo an baka ba kada ka sa rai qala salim salim yace je ka warke hmm. fa min ajli zalika saboda wannan tsari da manzon Allah ya shimfida abinda duk baka sa rai baka baka baka yace ka karba amma abinda ba zo an baka ba kada sa rai kada kai roƙo kada kai roƙo kada kai bara yace fa min ajli zalika kana bin umar la yasalu ahadan shay'a yace sa Abdullahi Umar baya roƙon kowa komai wala ya rudu shay'an uqtiyahu kuma duk abinda aka bashi baya sai ka ya yi daidai ko bai daidai ba kai قال وحدثني abu tahi qala اخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السائب المالكي أنه قال اسمه an karbo daga ibn sa'idi al-maliki laysa hadhihi nisbatun ila al-madhhab al-maliki wannan yana gaban imamu malik al-maliki nisbatun ila kabila shi ya faɗa yake annahu qala ista'malani umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ala sadaqa yace sayyidina umar ya aike ni ya wakilta ni ya nada ni na je na karbo sadaka فلما فرقت منها يتي da naje na tattara na kawo naje Abuja na karbo nasu na bin na bin karbo na faru Kaduna na karbo na zarce Katsina naje Zamfara yace da na kawo na gama wa addaituha ilayhi da nazo na danka nace gashi khalifan gashi kowa ya bada zakkan shi sadakar sa amara li bi umala sai ce ku bashi haƙƙin aikin sa al umalatu al ajru alladhi tu'ta muqabalata amalika yace a'atihi umala ya yi wahala ya je kaduna ya je abuja ya je kaza ya je unguwanni kaza kaza ya taro ku bashi haƙƙin wahalarsa ai ko gudun mota a ba ko فقلت سنتي انما عملت لله واجري على الله. ايش ايضا الله لي. tun na dauki akwatin na zaga ana cewa a san kudin darul hadi don an an wace da ya da tara makaranta kudi don a wace da ne ka kaza kuma shikenan sai a ce sai an bani wani abu ni ma ai aiki na kenan ne ni ba na son lalle ne hmm. yace ai dan Allah nayi kuma na zana wajen Allah فقال sai sai na umar ce kun ma u'tika ka karbi abin da aka baka zai maka cikakken bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda fa inni amiltu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace saboda ni nayi aiki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tara zakka na tara sadaka na aiki treasury na aiki wa wurin baitul mali na aiki kaza fa'ammalani ay fa'atani ujrata amali sai manzo Allah ya bani ladan aiki na فقلت مثل قولك sai na faɗa manzo Allah idan abin da ka faɗa min kace ai aiki ne dan Allah yau alaka na na wajen Allah dan me kuma za a bani wani abu na karba فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقول لقد رمز الله كثير من الله يتمني إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل إن أن باك وان أبو باتر ذكارك با كتشي وتصدق كي سلك هذا بالنسبة من التربية لمن ذا الله يقول لا شيء لا بد من التربية لا بد من التصفية لا بد من التزكية إن باك با الأمر بذيك mun gane ko wannan madrasatun nubuwa kenan makaranta jami'ar manzon Allah kenan ga waɗanda da suka yi tafarruji a ciki ga yadda halin sai kasance قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن بشر بن سعيد عن عن ابن السعدي انه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه بمثل حديث الليل sai malamai suka kare juna sai ce wa talaka ulama fi man ja'ahu malun hal yajibu qabuluhu am yundab malamai suka kare juna ilimi baka roka ba baka sa rai ba aka zo aka baka kyauta ko sadaka wajibi ne ka karba ko ko mandubi ne mustahabbi ne ai ma sharadi kar sa rai kar roka to sharadi da duk sun tabbata wajibi ne ka karba ko ko mustahabbi ne ka iya karba ha wajibi ne wannan ce mustahabi ne to za mu gani ana salafati mazahir hakan ha abu ja'far muhammad ibn jarir al-tabari wa akharuna wa sahih al-mashhur alladhi alayhi jumhur annahu yustahabu fi ghairi aqiyat sultan yace magana mafi inganci mustahabi ne ba wajibi ba ah, mun gane ko wa amma aqiyat sultan fa harramaha qawm wa abaha qawm wa kariha qawm yace mustahabbi ne matukan wanda ya baka ko aboki ko makoci ko ne amma in ba sarki bane ko shugaba bane ko gwamna bane ko wani abin da za a yi a sai addini imanin ka sai shiru a ba a bana ta addini ko ko ko goyi bayan a ba mun gane ko والصحيح انه ان غلب urima wa qala السلطان al ahl wajibun min al من wa ghayrihi wani suka ce mustahabbi ne kamar magana wa nan ko wani suka ce wajibi ne kamar magana wa kenan ko wa qala akharuna huwa mandubun fi afiyati sultan ghayr dai ghayrihi wallahu a'lam eh a iya in mai ba tsotsani shi ne ya baka mallaka kana iya kiyaye a wannan manzo Allah ne da wannan sharadi kada ka sa harai kuma kada ka roka Abdullahi da Umar ba ya tsotsani bakin manya-manyan manya ahli da habai bakin manya manya zuhari da habai da ake saboda ne sharadin baya roka baya sa rai in an baki ba yana karba zai karba a wannan matsala kuma da baiki wannan matsala ce daban ko وفي هذا الحديث جواز اخذ العوض على اعمال المسلمين ita wannan hadisin na na bayyana mana cewa ya halatta an kai wani aiki aka sa kaje ka je wajen maruza kaje ka zo zakka ko kaje ka musulunta da su ba kudin mai zaka yi karba ko ba karba ba سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء كما كالنشي والحسبة الحسبة وغيرهما والله أعلم ما لا أي حسبة يا على تلقى باس سكر باكي نوكو أباس كرم مي أباس كرم سيد شاء أباس كرم مي أسامس الباشي ما سبب رسول الله إسكي يا على تسكر باكو يا على تسكر بابا كربا لباسي زي أنا عيكي في زمو عيكي إبارة ما لا ما كان لا بيأسكو لا بياسبا يا على تسكر باكو يا على تبا يا على الكالنشي لا بيأسكو لا بيأسكو يا على تسكر باكو يا على تبا to amma sharuɗa guda biyu kada ka sa rai kada ka roka eh? eh, eh, in ya ce wayan aka wakil zai karbo zakka da aka aiko ko ya ba shi kyauta to da karbo zakka da kaje kana zuwa sai baka zakka kuma ya kyauta in ka dawo sai sayyidina Umar ya ce ina ka samu wannan ya Aba ya ce ga abinda kuka aiko na karbo wannan kuma kyauta aka bani ya ce me ya ana ka zauna a gidan ku a kawo maka wannan me ya hana ka zauna a gidan ku a kawo maka wannan hmm. babu karahatul a duniya da karhanci mutum yana son rayuwa yana son duniya kwarai da gaske aka ce ba shi cikin abubuwan da malam mutane ke ko kuma ya zama ka fitina ne ga dan adam baki daya kamar yadda manzo Allah ya faɗa قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم الله صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ shabun ala hubbin ilmi ya ce manzo Allah ce duk tsoho ko da ce duk wani tsoho budurwar zuciya ce da shi zuciyarsa budurwa ce kan san abu biyu ma'ana zuciyarsa da'iman za ta zarta tsufa tana son abubuwa guda biyu hubbul aishi wal mali duk zuciya tana son da'iman ta rayuwa ta son ta mutu kuma duk kudin mutum yana son tara yana son kudi mutum na tsufa jikinsa na tsufa ransa na karewa amma zuciyarsa na son mulkin lahira ko ina son kudi قال وحدثني ابو الطيب وحرملة قال اخبرنا ابو الوهل عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين وظلت زوجي الطوب بدرغ زوجي اكم سل ابو بواب طول الحياه او الرايوة وحب المال لصوتي هذا ليه؟ هذا ليه؟ بيطوه كطوه نسل او الرايوة معنى تنقلي ها هذا كده كان قاعد هذا ليه هذا ليه انا واحد يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وفضالة بن سعيد كلهم عن ابي الزنا عن ابي عوانه قال يحيى اخبرنا ابو عوانه عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انس يتي الله صلى الله عليه وسلم يتي ابن آدم وتشب منه في مكانه مزالة شيطان آدم ناسوفا أبو بغداد يونا زموا سابقه إيه؟ تاردش الحرص على المال سنكدي والحرص على الامور تسن رهيوة ينا كوفا أما ينا سنكدي كما ينا سنكدي لا تشير رسول الله تسن ومحمد بن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ايوب قال سمعت يحدث عن انس بن مالك انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان لابن ادم واد من ذهب لاحب ان له واديا اخر da ya da zai mallaki rumbun dukiya da sai ya yi fatan ina ma zai samu na biyu walan la'afahu illa turab ba abinda zai cika zai cika bakin ɗan adam sai kasa wallahu ya tuba alamanta ba Allah kuma zai gafarta ma wanda ya tuba قال وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم ملء واد مالا da dan adam zai samu cikin dukiya cike da dukiya la habba an yakuna ilayhi mithluhu da ya bukaci kuma ya samu irin haka wala yamlaku nafsa ibn adama illa turab والله يتوب على من تاب قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا سيف لا عباس بن سني بوانا مغنى تكون القرآن تكفوك وآ وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة أبو موسى الأشعري صحابي يا أيكا بصرة إتي أكرا أيكا أكرا مسا على رمومي مهدة القرآن kurai ahal basra basra da albasra da amurka yanzu take mata menene ruwan ba ma ba mai sai ta rusa ta ta duk wani abu da yake da alama na musulunci na tarihi na ɗaukaka yana kunan su sai sun kai masa hari sai sun kai menene suka samu wannan shekara talatin yana shimfiɗa musu yadda za su kar Allah ba su sa Allah madaukakin sarki ka sa su fita basara suna kaskantattu makunyata Allah kada ka ba su iko shiga bagadaza Allah in sun shiga kuma Allah ya sa mu kuma kabare su ke fada fadakala alaihi salatu mi'ati rajulin da ya kira sai aka samu mahaddatan alqur'ani ala ramomi 300 qad qara'u alqur'ana duk sun karanta alqur'ani makarantar alqur'ani ne فقال سيتي أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم كوني زاببكم متان البصرة لكم مكرا تنسوا fatluhu ku karanta alqur'ani mana ai karatu ai tilawa kar ai sakaci kar ai wasanni daga sakaci da addini shikenan har na sai samu dama sai su yi duk yanda suka dama da musu wala yaqulanna alaikum al'amadu fataksu qulubukum kada lokaci ya zo ya tsawaye tsawo ku zo ku zukatan ku take kashe saboda rashin karatun alkurani da aikin shi kama kasar qulubu man kana qablakum kaman yadda zukatan wanda suka gabace ku suka ke kashe wa inna kunna naqra'u suratan yace mu mun kasance abu masa kenan yace mu mun kasance muna karanta wata sura kunna nushabbihuha fi tuli wa shiddati bi bara'a muna karanta muna karanta ta sura tsawon ta daya da suratul bara'a kuma tsananin da ke kamar suratul bara ba ya ce bara'atun min allazi haka ya fara maganganu ka zawa azanu min allahi rasuli irin nasi yawmal hajjil akbar anna allaha bari haka maganganu ma tsanani yace muna karanta ta sura ta yi kama da bara'a fa unsituha yace na ammantar da ni wannan sura gaira anni qad hafiztu minha yace sai dai cikin su wannan suran abinda na haddace shine law kana libni adama wadiyan min malin labtaga wadiyan thalithan ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب yace da suna karanta ma'ana aya ce cikin wata sura da aka shafe ke wa kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha bi ihda al-musabbihat fa usituha yace da kuma muna karanta wata sura ta yi daidai da subbih lillahi sabbaha lillahi ma bis samawati yusabbihu musabbihat fa usituha kuma aka mantar da ni غير أني حفظت منها يتسيدي yana cikin abin da na haddace a ciki يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة يتي ده حدث كرتا نعم babu laisa gina an kasrat al-arab babin da yazo manzo Allah ce ba wadata ita ce laisa gina an kasrat al-arab ba wadata ita ce ka tara dukiya ko gonaki ko kamfanoni ba to mecece wadata kenan sai ce walakin alghina ghinan nas wadan zuci zuciyar ka ta wadatu da abinda da Allah ya bata to shi ne ka zama wadaci ke amma matukan kana neman kari duk sa'an da ka mallaki miliyan ɗaya Allah ya jarrabe ka da kana son miliyan daya da digo daya ko kuma ka zama talaka kenan kan digo daya. duk sa'an da Allah ya raka da miliyan biyu kuma ka zama kai lalle sai ka samu miliyan biyu da digo biyu ka zama talaka sanadiyan duk digo biyu miliyan biyu ba za su raka da kai ba mun ji abin da manzo Allah faɗa ku da ya zai mallaki rumbun dukiya kwari na dukiya rami na dukiya hosel na dukiya baki ɗaya ɗaya sai ya nemi biyu ya mallaki biyu sai ya nemi uku da zai mallaki uku sai ya nemi hudu da zai mallaki ɗari sai ya nemi ɗari da ɗaya yau yaushe ɗan adam zai wadatu sai ran da aka saka shi cikin kabari babu tahawuf ma yakhruju min zaharati duniya wannan hadisi shine ke da munasaba da rayuwar al'umma ta yau rayuwar musulmi ba baki daya tun daga indonesiya har zuwa Darul Baiza tun daga Najeriya haka gama da Murtaniya tun daga ina haka gama da kaza abinda manzon Allah yake jima mutane tsoro ke ne ce lal faqra akhsha alaikum manzon Allah ce ba talauci yake muku tsoro ba ba ku da talauci za ku ba abinda ba ba ku ba talauci hmm. wa inna ma akhsha alaikum an tuftah alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum manzon Allah ce abinda nake maku gudu a shimfiɗa muku duniya kasa ta amma yau amma ta man fetur kuza hmm. iskar ga dukiya zinariya dukiya ta yawa sai ku wayi gari ku manta da addinin hukuma wannan na son sai ya mallaki kaza wannan sai ya mallaki kaza wannan sai ya mallaki kaza wannan na mallakar kaza ku zo ku zamo alhaqumut takathuru hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahima thumma la tarawunna 'ayna al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im manzo Allah ce ba talauci nake ji muku tsoro ba باب ما باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ظهرت الدنيا شين رومان دنيا على حد قول الإمام البوصيري ولم أرد زهرة الدنيا التي اختطف اليدا زهيري بما أبنى على حرمي وإنما خدمته بمدين أستقيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه لعلني بهما حج من النعم يعني لم أرد زهرة الدنيا التي اختطف يدا زهير وأنا زهير لما زهير لما زعل مواجه يعني من زهير روما neman duniya nake so ba irin zuhari da ya rasu sarkin kasar su gaban su ya samu kudi aka ba su to ni yace ina ma qadamtuhu bi madihi yace ina yaban manzon Allah ne da samu zaman duniya astaqilu bihi ba amri mazafi shiri wa kidan saboda na yi samu gafaran zunuban rai da aka bata lokaci ana yi wani abu in qalla zani ma tuqsha awaqibuhu ka annani bihi ma ajyun min an-na'am na'am ma la zahrata roman duniya min zai bayyana kalkalan duniya man fetur kuma man gwalagwalai dukiya su bulbulo a kasa ta amayo albarkacin da ke ciki duk wanda ka sani a kasa sai ya kauce ma addini ya bi tattalin arziki shine ke gaban sa duk wanda ka sani a duniya farko abin da ke gabanta tattalin arziki illa ma sha Allah ba haka bane to shine abin da ya haifar da America ta faɗi da labuci ancin wanda ta ga dama da sunguru wanda ta ga dama da rankwashi wanda ta ga dama da buge wanda ta ga dama da tashi wanda ta ga dama kuma ta ji kwana lafiya kuma ba inda za ka yi da ita duk duniya ta ce a'a ta ce eh kuma ba abin da ya masa zai me ya haifar da wannan shine zamu zo mu ji bayani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan hadisi a kiyaye shi da kyau yana da matukar munasaba da zamanin da muke ciki ya in aka ce maka ya wuce ya za a yi a wannan kaskanci da kafiran duniya amurka da ingila suke nuna wa mutane sai ka ce sai da Allah ya sa duk rijiyoyin man feturin duniya suka kafe aka koma noma da sana'a da dukanci da mukira da mene to ranar musulmai za su nade karkashin tuta daya amma kowace kasa man fetur na ulkulowa wannan kasa ce wani duk abin da ke shirko da maza da mata mutum dubu ɗari biyar da ba su kai miliyan ɗaya miliyan ne wannan kaza wannan kaza kuma kowa shine sarkin gare su ga man fit ga dukiya waye zai iya yi jihadi ko ba za a yi ba sai karkashin tuta daya wace kasa ce za ta janye shugabanci da sai a zabi khilafatul rashida isa duk taron da suke na mitin munazzamatul mu'tamarin islami ayi jidda ayi kuala lumpur ayi pakistan ayi sudan ba taba tattauna ya za a fito da khilafatul rashida hmm. abin da amurka da ingila da wayannan suka sani kenan suka suka toshe kafa da zai wannan duk da duk sanan musulmai suka nade karkashin tuta daya da su ne za su kafa daula mai karfi sai abin da suka faɗa a duniyar nan don ba a yi musu alkawari sai sun tara makamai irin ta amurka ko ta ingila ba a'a wa a yi lahum makwasatun aka ce mafasatun gwagwadon abin da za ku iya da karfin imani za ku yi masu don Allah ce wa man nasru illa min indillah kuma Allah ce wala yansuranna Allah man yansuru ayyana man yansuru Allah ah, a sharadin kenan da aka ko shine zamu ji bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allazi la yantiqu an hawa wani bayani yayi saboda kada ka zamo kada ka zamo jahili a cikin rayuwa ko sakare ko shasha ba ka abin da ke gudana ba ka kwana da bakin ciki ya amurka ke cin tuwo a kushi ya take kaza ya take cin karanta ba baka ya zai hatta kara magi ma za ta ci karanta ba babbaka hatta kara hana kuwa kai ka bata daman yin قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا باللفظ قال حدثنا ليل عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن اياد بن عبد الله بن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخسر الناس فقال اسم الله يا تاشي ya mutane kutuba ya musu bayani ya musu wa'azi ya musu nasiha ya musu gargadi sai ya faɗa cikin abin ya faɗa la wallahi la sila litafi da litafi da kasa i wallahi ma aka alaikum ayyuhan nas ya kuta mutane ba komai nake jin muku tsoro ba illa ma yukhrijullahu lakum min zahrati dunya sai dai abinda Allah zai fito muku daga kyalen duniya albarkatun kasa فقال رجل سيرتي يدعي صحابتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أيأتي الخير بالشر؟ yanzu kuma albai sai haifar da duk da zamu tara jihar zamu mu tara kasuwanci zamu yi sana'a zamu yi man fetur ne to gashi yana tabul dola duke halalin zamu tara yanzu kuma halal sai haifar da sharri tambaya ta tana da matsayi ko ba ta da matsayi kai ma'ana ko ba ta yi mana ba haka maka rasulun Allah ya zama zara zama ta'ata Allah ya shiru ana maka wahayi zuwa wani lokaci sun makara kai fa kulta mai kafa da maimaita mai mai kafa da kada abinda na siya manzan Allah a ya ce hayo bi haifar da shari don mun tara dukiyar halal dukiyar halal sai kuma ya zama shari فقال له رسول الله صلى manzo Allah ce alkhairi da wanda yake tabbas alkhairi ne ba zai haifar da komai sai alkhairi amma awa khairun huwa yanzu wannan abin alkhairi alkhairi ne kuke tsammani duk abin da kuka tara shi da muku alkhairi ko da kun tara haramun a ciki sannan sai manzo Allah ya masa misali ya bayyana masa yadda al'amari yake kasancewa yaya za ka yi ni'imar da za ka samu duniya ta zama maka alkhairi duniya da lahira yaya za a yi zama maka bala'i da masifa Allah ya kiyaye sannan sai manzo Allah ya ce inna kullama yumbitu rabi'u yaqtu habatu yace yanzu da an samu damana aka samu kaka aka girba aka girba abinci shi kenan ya zama alkhairi kenan to mutum ya ci abinci cika ciki har ya samu kumburin ciki abincin da ka samu halal ne ka samu amma ka zo ka ce sai ka sha ka sha ya yawa sai ka samu ne sai ka samu kumburin ciki sai kashe ka koyi kusa kashe ka misali da manzon Allah ka musu kenan ya kula habatan zai kashe mutum saboda cikinsa ya kumbura ya ci abin da cikinsa yawa au yuhibbu koyi kusa kashe mutum illa akiyatul hadr yace sai dai dabba da yanzu ba a ce dabba sai zai mutu yace dabba ta shi ta koshi kuyin ta suka shiga sai ta je ta zauna ta fuskaci rana ta huta kai nan bashi da hutar shi mutane ba sharri ba fitina ba komai duk dabba ta ci abinci ta koshi me take sai ta koma waje daya dan adam kuma ya samu koshi ba innal insana la yaqra qarra'ahu stagna eh. manzo Allah ce yanzu na alheri yake sama ne daga zaran an yi damana an yi kaka an jira abinci to ai abinci zaka yi in ka hada da komai zaka ci gusa zaka ci tsaba zaka ci har abin da zai ma cuta sai ka tsinci sai ka sai ka tsinci abin da yake halal kuma gwargwadon cikin karka ɗiba ya karfi cikin ka duk sa'an ka ɗiba karfi cikin ka ya zama maka ciwo kenan duk sa'an da albashin ka bai ishe ka ba kasuwanci ka bai ishe ka ba zaka ɗibi kudin kasa zaka ɗibi kudin state zaka ɗibi kudin local government ka ɗiba ya ka tinka ka kai da kwantawa ka kwanta ka ji daɗin bacci ko ka samu kwanciyar hankali kariya kake haka gama rayuwa rayuwarka ku tambayi duk waɗanda suka wannan wallahi za su fara muku zai ce muku an tara dukiyar amma ba kwanciyar hankali ko ɗaya illa akilatal hadi zala ce sai dabba da za ta ci ciyawa أكلت حتى إذا امتلأت خاسرتها استقبلت الشمس sai dabbar da za ta ci abinci ta cika kuimin ta kuimin guda biyu sa'annan sai ta je ta kwanta ta fuskanci rana sadakar ubalat ta huta ta huta ta kasaitar da abin da ta ci ta yi ta sai ta rage ta ce wanda ke akwai sannan ta sake tashi ta je kuma ta ci wani ma'ana in ka ɗaya dukiyar ka tara dukiyar yi halar ka tara halar yi sadaka ya zakka bayar ya makama mutane je ka sake nema amma ka taskace ka tara ka taskace ka tara ka taskace sai zan maka bala'i duniya da lafiya misalin da manzon Allah ya kawo ke aw banat tun mazdarat fa'adat yace sai dabbar da za ta abinci cikin ta da ya kwanta da fuskanci rana sai wannan abinci ya gama narkewa ta fitar ta kasa ta da wanda za ta kasa ta ta fitar da wanda za ta fitar sa'annan ta tauna rakumi na fitar da wani abu ya tauna ko ta sannan ta koma shi an gama wanda ta ci farko ya gama ko yanzu kuma za ta je neman abinci fa'adat fa'akarat faman ya'khudh malan bihaqqi yubarak lahu fi manzo Allah ce wanda ya nemi dukiya ta halal Allah zai sa masa albarka wa man ya'khudh malan bighayri haqqihi famathaluhu kamathali alladhi ya'khudhu ra'iyatan duk wanda ya tara dukiya ba da haƙƙi sana kamar wanda ke ci ne baya koshi misalin da manzo Allah kawo mun gane ko قال حدثني ابو الطاهر قال عبد الله بن وابي قال اخبرني an بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا yace abin da nake jin muku tsoro zai haifar muku da kaskanci ya halakar da ku ku ja baya ba jihadi ba ruwanku da addini duk wata kasa farkon akidata tattalin arziki illa ma sha Allah قالوا وما زهرة وما زهرة الدنيا menene roman zaharatin duniya kyalekyalen duniya ko roman duniya ya rasulullah ya bada sai ce barakatul ard albarkatun kasa kasa ta ya kuza ta ya man fetur ta amayo iskar ga ta ya kaza kowace kaza tana da dukiyar da za a samu kuɗi ta ji daɗi an aika mata motoci da jin daɗi da jihadi ya mutu a cikin zuciyarta to dama abin da tura abin da amerika da ingila suke so kenan jihadi ruhin jihadi ya mutu a zukatan mutane yasa duk inda mota ta kada kyau in ma kana so a kira maka taka musamman za a kira maka kowa yana da man fetur dukiya kuɗi ya musu yawa an manta da jihadi kowa ba wansa da kowa ana kashe mutane falastin ba ruwa kowa waye zai tashi kowa na jin daɗi waye zai je jihadi ga cewa ya dawo kira waye zai je jihadi gobe zai koma inda zai koma waye zai jihadi jibi zai koma inda zai koma waye zai je jihadi to abin da suke so kenan su kaskantar da musulmai su wulakantar da su su wahal da su ba komai kuma ya haifar da wannan ba sai wannan rijiyoyin man fetur kowa ya dogara yana samun kuɗi abin da yasa amurka ke jin haushi kenan abin da yasa take sun ta hada alaka da kai kenan abin da yasa za ka kawo mutum mamaye ka kenan abin saboda rayuwar su ka tukar baki ɗaya kan man fetur ne ba man fetur ba amurka ba ingila ba za su rayu ba shi ina za su samu da karfi da yaki ko da dabara ko da yaudara ko da menene mun gane ko to su ba musulmai wai wahayi ne alqur'ani ne Allah ya dauko biyan da aka musulmai za su kaskanci a'a su ne suke kaskantar da kansu shine abin da manzon Allah ke faɗa kenan eh. qalu ya rasulullah wa hal ya'ti alkhayr bisharri yanzu Allah yanzu alkhairu kuma zai haifar da sharri daga mun samu dukiya mun samu man ga kuɗi ya yawa a kasa kada sai ce la ya'ti alkhayru illa bil khair manzon Allah ce ai alkhairi ne tabbas abin da ke alkhair baya haifar da komai sai alkhairi la ya'ti al-khayru illa bil khair la ya'ti al-khayru illa bil khair sai manzo Allah ya su sannan sai musu bayani yace za a yi muku magana gwagwadon hankalin inna kullama ambata rabi'u yaqtulu aw yudim kullu ma'ana ba'd ma'ana sashi cikin abin da aka samu damana ta haifar aka samu kaka abinci wani ciki ba alkhairi bane in ka ci ciki da yare ya yi ciwo wani kuma kace ka samu lafiya wani kace ka in ci da da kai sai ka zauna lafiya ka samu kai fasa in kai zara kai zari ka tabo da yawa ce ma cikin ka yawa mako ya zama maka alheri sai zama maka mai sharri illa aqilat al-qadr sai dai dabba da zaka ta ci ciyawa ta'kulu hatta idza إذا امتدت istaqbalat ash-shams saboda dabba tana cin abincin ta koshi kuyi da nan ya cika nan ya cika shi ke nan ta bar abincin ba za ta zage ku ba ba za ta yi muku tashin hankali ba ba za ta tashi dukiya ku ba ba za ta fara ba ta ta kushi sai ta je ta nemo ne daya ta kwanta tana fuskantar rana ثم wa وبالت سعنا ra'umi ra'umi ne ta tauna ta fito da abin da ke cikin ta ta sake taunawa ta sake mayarwa وبانت وصلتت بانت تهي تقاري وصلتت تهي تروزو تتدى تكاسي تدع عبيدة تندى يا قبل أنك عبيدة كيسي من أنفاني يا بيدي برا أنفاني سيأكاسي تدى شعب تدى ثم عادت سأنحتاج قوما يا أمتك sai ta sarrafa abin da ke hannunsa sai ta sake koma kuma ta nemi tarawa amma kai tun da kama gwamnati ko kuma gaban kasa ko gwamnati ko minista ko mallu local gwamnati ko menene sai ban dukiyar ke ta yi wa'anda kake dai ba ka taba su kuma kana tara ka cikin wanda ke hannun mutane sannan kuma kana ta ba kana ta ba ina za ka rasu yau sai za ka samu kwanciyar hankali har abada Allah ba zai taba samu kwanciyar hankali har ka koma zaka saboda ne saboda sanadiyar kaɗe ba ya fi karfinka ka sanadiyar ɗefar kai mutane ɗan uwanka na kwana cikin zafi ba wuta kowa duk ɗan ana son cikin duhu ga sauro ga zafi sannan kuma aka kace ana ciwon sankarau me zai hana ciwon sankarau su gyara wutar lantarki kowa ya sai farko ya sa gidan ya su kwanta sai bacci ba ciwon sankarau ya gudu a dawo da dukiyar al'umma a gyara kasa dukiyar Najeriya da zama dukiya ce ta Najeriya ba ta shugaban kasa ba ba ta ministoci ba ba ta gwamnoni ba ba ta menene ba ba ta malamai ba ba ta kowa a'a dukiya ce ta kasa sai an gyara kasa duk inda ka je kasar Saudiya ga ga wutar lantarki ga abinci ga duk abin da dan arabe wai ne ina ba na shugabanci a ce wani an ka zama shugaban mu shi kenan suka muna azaba ka jama'a ka gallaza mana ko har da mu ka nemo muna menene zai sa rayuwar mu ta yi kyau suna bukatar wutan lantarki duk yadda za a gyara wutan lantarki sai an gyara tana je ya zauna shekara goma a ɗauki ta sakan ɗaya ba ya bude fanka